Lokacin Ista da na Ramadan lokuta ne biyu masu daraja ga mabiya addinin Kirista da Musulunci a duniya baki ɗaya, kuma lokuta ne da mabiya addinan kan ƙara azama domin samun kusanta ga Ubangiji. A Najeriya wasu lokuta idan ana gudanar da wata hidima ta addini, akan samu mabiya wani addini suna taya takwarorin su murna ko kuma wata hidima, kamar yadda ya sha faruwa tsakanin mabiya addinin Kirista da Musulunci. wannan karon da lokacin Ista ya faɗo cikin watan Ramadan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwar cuɗanyar mabiya addinan kamar yadda ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. inda mabiya addinin Kirista suka taya musulmi buɗe baki na azumin da suka gudanar. Sunana Reverend Falonu Bala daga eh, Our Lady of Perpetual Health Catholic Church dana sokoto ka wannan yakan bunƙasa zamantakewar yan adam domin zaman lafiya musamman a cikin mu najeriya na muke fama da tashin tashin da matsaloli da yawa a cikin wannan eh, a cikin wannan ƙasa mu saboda haka wannan yakan bunƙasa eh, zamantakewar yan adam da kuma fahimta addinai daban-daban yadda yake taimakawa domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa wannan cuɗayar da yake bayan zuwa aka fara irin ta ba tsakanin mabiya addinan guda biyu da kowane tasiri za a ce an so magani wanda kan iya sa a samu biyan bukatar irin wannan haɗuwar. Comrade Abubakar Melatu YDO shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da walwala a cikin al'umma a Najeriya. A duk kuma shekara muka samu ƙari fiye da irin yadda kuka gani a yau mu ce mu haɗu mu yi makasa addu'a domin yanayin da ake cikin na ƙalubalen tsaro. mu yi addu'o'i kuma mu zauna da su kansu bangaren kiristocin duk da kuma alhamdulillah cewa sokoto ba mu cikin jiha wadda take da matsala ta rikicin addini amma dai tabbas akwai rikicin 'yan bindiga akwai rikicin matasa a yawan ɗauke-ɗauke ko kuma irin sata shanu da sauransu ana iya samu duba da irin yanayin da najeriya ta samu kanta ciki a halin yanzu ya kara karkata tunanin mabiya addinan akan cewa irin wannan haduwar za ta taimaka ga warware wasu daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a kamar yadda shugaban kungiyar baki mazauna sokoto ishaya bagai yake gani gaskiya ita ce gaskiya idan muka ci gaba haka ina ganin shaitan ba zai shige mu ba samun ci nasara kristoci inda za mu shiga cikin littattafai da muna karanta ita littafi mai tsarki bible kenan da shi Al-Qur'ani namu da muke karantawa kullum inda za mu bi ba za mu samu banci ba komai magabata sun yi tafiya tare kuma sun yi addini na gaske ba samu irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba. Wannan haɗuwar na faruwa ne lokacin da ake samun rahotanni na kai hare-hare ga wasu al'ummomi a jihohin Sokoto da Kebbi da masu jihohin arewacin Najeriya inda 'yan bindiga ke kashewa da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa. Duk da yake mahukunta na cewa suna iya bakin ƙoƙarin su wajen shawo kan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.